farko ya dan Allah malam a yi mana bayani ‘yar uwata ta sayi buhunhunan kuɓewa da barkono da nufin idan suka yi tsada ta ci riba daga baya take tambaya ta halaccin haka ni kuma na ce zan tambaye ka malamai sukan ce abin da mutane suke da bukata kuma yake wahala shine in an siye shi aka aje ya zama an yi ihtikari ɓoye kayan abinci ko kayan bukata to a irin wannan hali kuma annabi ya ce wanda ya wannan sai ya yi sallah kwana arba'in Allah bai karɓa ba to abin da za mu duba shine shin kuɓewa da barkono yanzu bukatarsu ta kai ana wahalar su to in ba a yi don 'yar uwarki ta ko 'yar uwarka ta siya ta aje ba ta yi laifi ba ba ta yi itikari ba ba kamar shinkafa ba ne ko 'yar gwamnati ko 'yar waje ko kaza da kaza wanda waɗannan su ake cikin wahalar su yanzu shi yasa magabata sahabbai da tabi'ai idan ana wahala irin wannan fatawar suke yi wa 'yan kasuwa wani lokaci za ka ga ana wahalar abinci amma ba a wahalar kayan sarrafa shi mai available to da da yawa daga cikin sahabbai sai su ce shi mai ba a wahalar sa ɓoye shi ba laifi ba ne 'yan kasuwa sa iya siya don su adana kuɗin su idan bukata ta karu ta al'umma su fito su siyar su ci riba wannan ba laifi bane a wancan lokacin to amma mu a yanzu ina jin cikin abin da muke da bukata har da man to amma dai wannan abin da kika faɗa kamar kuɓewa ko ka faɗa kamar kuɓewa ko barkono ina jin a yanzu baya cikin wannan da haka wannan shine abin da ake lura da shi duk abin da al'umma ba ta matsu da shi ba to dan ka siye shi a kakarsa ka aje dan in ya ja baya ka fito da shi ka siyar da daraja ka samu riba wannan ba laifi ba ne wanda wannan daman shine asalin kasuwanci amma abin da al'umma take tsananin wahalarsa ka sake siya ka daɗa ɓoye shi dan a daɗa shiga tsanani da wahala dan ka fito da shi a gaba ya ninninka kuɗi ka siyar to wannan shine haramun shi ake kira da ihtikari Allah ya tsare mu mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisi man sallar subha فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء رواه مسلم أنا حديث من بيان سأبايا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi sallar asuba a jam'i sun yi signing agreement ne shi da ubangiji kan cewa yayi wa Allah abin da Allah yake so shi kuma Allah zai masa abin Allah zai masa zai tsare shi ya kare shi a wannan wunin kuma in ba ku manta ba a wannan lokacin na ce na buga mana misali kamar da 'yan bautar ƙasa ko da suke zuwa wasu jihohi wanda ake tsoron za a iya cutar da su sai a fito ana nuna su ana cewa this is government property don talk ko ba haka ba to kaga government property ma'ana wannan kaya ne na musamman na gwamnati taba shi zai ja maka matsala to haka mutumin da duk wanda ka taba ma akwai matsala amma dai taba wannan ta fi matsala to haka mutumin da yayi sallar asuba a jam'i ubangiji yana bashi wata alfarma ta musamman taɓa wannan mutumin a wannan wuni zai ja maka matsala sama da ka taɓa wanda bai yi sallar asuba jam'i ba na fata an fahimci wannan tare da cewa taɓa koma wane ne ba bisa haƙƙi ba akwai matsala amma dai wancan matsalar ta daban ce domin ya shiga wata yarjejeniya da agreement da Allah shi yasa manzo Allah ya ce ya kai dan adam ka shiga taitayinka kar ka kuskura ka taɓa wa Allah wani abu da ya ce nasa ne mai alfarma domin idan Allah ya tashi rama wannan alfarma da kake ta masa ba za ka ji daɗi ba da haka ya kamata mu kiyaye wannan to amma abin da zai baka mamaki da yawan mutane yan ta'adda ba sa tagitin kashe mutane sai lokacin sallar asuba ko a satin na wani babban malami a Philippines Philippines yana sallar asuba yana jan mutane aka harbe shi da bindiga aka kashe shi to kaga wannan wani irin sakarci ne ko dai ba a san waɗannan nasosin ba ko kuma ido ya rufe bukata sai ta biya wanda kuma galibi ruɗu ne na shaiɗan wallahi ba wani ɗan adam da in ka kashe shi zai yi maka maganin matsalarka bal ma sai dai ta ƙaru wallahi ba za ka huce ba in dai kai kana ganin wai ɗan adam shi ne matsalarka wane yanzu in baya doron ƙasa ni zan saka ta umala billahi lazi sai ranar da ya bar duniyar ranar matsalar za ta dunku ka gane cewa ba shi ne matsalar ba ba za ka taɓa hucewa ba kuma ka ɗauki nauyin ba wanda zai iya saryan maka da wannan nauyin da ka ɗauka sai kun yi gaba da gaba da shi shi ka taɓa shi kuma ya tafi shi kaɗai za ka ce fiye mun ya ce na fiye ma to kuma ya tafi ba za kuma ku haɗu ba sai a ranar kuma da ba a yafiya kuma masu hikimar larabci suka ce lau sabar alƙatil da matal maktul duk mutumin da ka ɗauko wuƙa za ka kashe shi in Allah ya kaddara ranar zai mutu shedan ne ya zugo ka kaiwa ba baka sani ba saura minti kazawa ne mutu to bari shedan ya maka arifta a ringizo ya sa ka taba shi da sanda ka karasa gawar da ba taka ba dan da kai hakuri tafiya zai domin duk mai rai idan lokacin sa yayi ko ba cuta sai ya tafi ko ba cuta wani gangadi kawai yayi haka shikenan ya tafi wani tsaka yake ana hira da shi lami lafiya ya faɗa an faɗa masa kan ya bada amsa aka ji shiru lokacin ya cika to amma shi shedan yana so ne ya samu abokan zaman wuta haka yana ta kokarin su ya rakito wancan ya rakito wancan ai kuna da dan sabani da wani samu wata kota ka dan labe a bayan duhu ya zo ka dika mar kana dirka masa sai ka karasa gawar da ba taka ba to shi yanzu ya samu abokin zaman wuta inna ma yad'u hizbahu liyakunu min aqalis sa'i shi kawai so yake ya samu a zai taya shi zaman wuta shi ya sadakar sai ya shiga da haka masu irin wannan sakarcin da rashin tunanin da rashin da su yi haƙuri su daina ɓata wa kansu lokaci duniya dai ba gidan huce takaici ba ce ba za ka taɓa huce takaicin ka ba a cikinta ba za ka taɓa ba in wani ya tafi kila a baka shekara ɗari ka biyo bayansa wai ƙarshe dai kenan ka kashe shi an baka shekara ɗari ka biyo shi baya shekara ɗarin kwana nawa ce kwana nawa ce yau muke karanta maganganun sahabbai abdullahi dan mas'ud sai kaga kamar shekaran jiya ibnu mas'ud din yake yau ka sama da shekara dubu da ɗari biyar baya duniya amma an faɗe shi sai ka ji kamar jiya aka yi shi yanzu ana maka karatu ana karanta maka littattafan shehu dan godiyo da sai kaga kamar in ka je sakwata zaka gan shi amma da shekara ɗari biyu ya bar duniyar to abin da kawai zaka yi kamori duniya kenan gina alheri in ka tafi sai a rinka ka kamar kana nan amma wallahi in ba haka ba yawan shekarun a lissafi ne kake jin yawan su amma kamar kimtawa ce ubangiji ya ce wa yau mace kuma saatu yuqsimu mujirimu na ma su ghayra sa'a kazalika kanu yufakun ranar da alkiyama za ta tashi duk fajirai azzaliman da aka ba su tsawon rai suka sheke ayasu in aka tada su aka tambaye su kam labisun adada sinin shekara nawa kuka yi a duniya kalu labisna yawman aw ba'a bayan sai wallahi Allah ba mu ce wuni ɗaya ba saboda da zarar an ɗauke ran duk shekarun da kayan sun zama banza sun tafi a iska sai aikin da ka aikata kawai kuma ma makawa sai ka tafi inda wancan ya tafin kai ma sai ka je sai ka je ka tarar da shi Allah ya sa mu gani takarda ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu gafarta malam barka da warhaka ina roƙon Allah ya albarkace ka da dukkanin zuriyarka Allah ya albarkace mu baki ɗaya ya kuma baka ilimi mai tarin albarka ya ba mu baki ɗaya ya kuma ƙara maka ikhlasi ya kare mu baki ɗaya ya ce malam dangane da bayanin da ya gabata a baya na game da jam'i ɗaya tak a masallaci ratibi to malam idan kuma masallacin yana da extension ma'ana an ɗan ƙara masa faɗi na rumfa ko kuma tabarmi akwai masallacin da za ku ga ba a ƙara musu fadi ba amma sukan cika in sun cika sai a ɗauki tabarmi a rinka shimfiɗawa kuma a can gefe ana haɗa sau ana ci gaba da sallah to sai ke tambaya akan irin wannan masallatan da suke cika har a shimfiɗa tabarmi ko har aka yi musu rumfuna a waje Ya ce idan jam'i ya kuɓuce wa mutum suna iya fitowa waje don su yi jam'in da fatan Allah ya kai mara gida lafiya eh akwai malaman da suka faɗa haka wasu suka ce ko da ba wajen ba ma sai yi sallah a masallacin amma kada a tsaya a wajen liman shi liman na biyu da zai sake yi wa mutane limanci kada ya sake shiga mihrab wannan dan lungun liman din amma dai abin da ya shine a bar masallacin shi ya amma akwai malaman da suke ganin babu laifi dan an yi haka a mazhaban malikiya makaruhi ne haka malam mai risala ya faɗa kuma fatawar imam malik kenan kuma ita ce daidai ko a wajen malaman hadisi wannan ita ce fatawar daidai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya nakashe matsala a cikin Tamamul Minna fi Taliqi ala fiqh sunna yake cewa wannan abin da Imam Malik ya tafa akai shine daidai na makaruhi ne maimaita sallar jam'i a masallacin da ake sallar jam'i ratibi in jam'in farko ya kubuce yace saboda a tarihi a hadisai ba a taɓa samun inda annabi sallah ta kubuce masa ya zo ya maimaita sallah a masallacinsa ba in sallah ta kubuce wa annabi to gida yake komawa sai ya sallah da iyalansa da yara ƙanana da sauransu to amma su wanda suka ce babu laifi suka ce ai wata rana annabi yana zaune a masallaci sai ga wani mutum ya shigo sallah ta kubuce masa sai annabi ya kalli sahabbai sai ya ce wa zai wa wannan nafila sai sayyidina abubakar ya tashi ya haɗu da shi suka yi sallar jami'i suka ce to ai da karhanci da annabi bai ce ai haka ba to amma ba haka bane ba an yadda annabi ya ce ai masa nafi ai masa sadaka sadaka domin shi abubakar ya riga ya samu jam'in farko shi kuma wannan sahabin ya zo a makare an riga an gama sallah to sai annabi ya ce abubakar wa zai masa sadaka kai in ka bi shi kuka yi jam'i yanzu kai sadaka ce a wajenka nafila kuma ka taimake shi domin shi ma yanzu ya samu jam'i to amma abin da zai nuna maka cewa abin makaruhin ne ba haka aka so ba bai kanin miji ya miji kyau ai shi annabi in haka ta same shi baya yi a masallacin kuma ka'ida ta ce wa khairul huda huda muhammad fiyayye shiriya shine abin da annabi yake yi ma'ana sau da dama zaka iya samun a mas'ala akwai hukunci biyu akwai abu biyu to ya ake gane wanne yafi wanda annabi yake yi domin shi ko da yaushe baya yi sai mafifici Allah baya zaba masa sai mafifici da haka ba za ka ce dan mutum ya zo ya yi sallar ya yi laifi ba amma da ya aikata makaruhi makaruhi a musulunci shine abin da in ka bar shi dan Allah za ka samu lada in kuma ka yi shi baka da laifi wannan shine ta'arifin makaruhi ma yusabu tarikuhu imtisalan wa la yu'aqabu fa'iluhu abin da ake sakan kawo wanda ya bar shi dan neman yardar Allah dan neman lada a bashi lada amma wanda kuma ya aikata shi baka cewa yana da zunubi Allah ya sa mu gane takarda ta ƙarshe ke cewa malam yan uwa suna neman addu'a wasu sun samu admission wasu za su fara jarabawa wasu za su yi tafiya suke bukatar addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu da mu da dukkan masu bukatar cikin al'umma musulmi ta alkhairi baki daya Allah madaukakin sarki ya bada nasara ya bada ilimi mai albarka ya bada dace a jarabawa ya sa a yi tafiya mai albarka ya tsare dukkan abinci kuma ya sa a samu abin da aka je nema na alkhairi a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la